Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow. shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mamur Yakubu ya gabatar da jawabin karshe gabanin gudanar da zaben nan a Asabar din nan. Farfesa Yakubu wanda ya sake nanata yawan rajistar da aka bawa masu kada kuri'a sama da miliyan 72 da yawan rumfunan zabe ya ce kowa na da izinin zuwa rumfar zabe da wayar salula ya dau hotuna amma banda cikin zagaye na dangwala kuri'a wato cubicle. Maximum security is provided before the election during the election and after the election. Shi ma babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya halarci taron hukumar zaben da ba da tabbacin kula da tsaro a dukkan lokacin zaben. Adamu ya ce jami'ai za su halarci tashoshin zaɓe amma ba tare da makamai ba, da haka ma ba buƙatar wata firgita ko zulumi ga jama'a. Duk da hakan na nuna ba zulumin bindige duk wanda ya yi yunkurin satar akwatin zaɓe kamar yadda shugaba Buhari ya sanar. Babban sufetin ya ce za a damƙe duk wanda ya nemi haddasa fitina da gurfanar da shi gaban kotu. Dan majalisar dattawa daga jihar Kebbi sanata Yaya Abdullahi ya buƙaci 'yan bangar siyasa to su guje wa tada husuma. wanda duk ya zo ya kawo hanta da hankali a rungumar zaɓe ya ma karfin barawo don barawo dukiya ne zai sata ya je ya zauna ya amfani da shi to wanda ya zo ko kawo rikici a wajen harkar zaɓe wato yana son ya dakushe muradin mutane ga mutane inda sun ka zo sun kai niyya shi ya zo don sakakin kanshi don wani matan ya bashi taro sisi ya ba shi, naira ɗari biyar ko ɗari ya zo ya zauna wai ya sha kwaya ya zo ya zauna zai ji akalar jama'a gaba ɗai ya hidda ƙarya to ai wannan shi ba wai barawo ba ne makiyi ne na jama'a gaba ɗai taron na ƙarshe gabanin zaɓe ya samu halartar masu duba zaben na ƙungiyar afirka ta yamma ecos ƙarƙashin jagorancin tsohuwar shugaban liberia Abuja, Ellen Johnson Salif, Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.